turka shi Maryam keke ta fasa ta kunduma wa Aisha Humaira Ashara kan batun ciko murja da sam hargima sabuwa game da batun cikure ta da kura a shafin TikTok ana ta cigaba da bayyana ra'ayoyi game da tsokanar wanda ake zargi da sanya mazaunan boge yayin da masu faɗakarwa ma a dandalin suka ɗauki wannan maudu'i suka dinga wayar da kai ta fuskar addini kan illar cikon yayin da masu maganin mata kuwa suka da wajen tallata hajjarsu maganin an samu mazaunan na gaske ba tare da ciko ba ta hanyar shan magungunansu a wani gefen kuma likitoci da masu kiwon lafiya su ma sun dukufa wajen wayar da kan illar shan irin waɗannan magunguna da za a yi haɗe haɗe a ce in kin sha zai je wani wuri na musamman a jikinki ya ƙara masa girma da sauran jan hankali da ake ta yi ko ina dai ka duba zancen kenan ciko fons tu. sai fa kamar wasa ƙaramin magana tana shirin zama babba domin kwarai har ya fara ɓaci an fara zage-zage jihar mamrim keke da ta kasance ta fi kowa shan caccaka kan wannan batu ganin wata shigarta a bikin nuna kayayyaki da aka yi da wasu ke hakikan cewa cewa ciko ta yi duba da yadda abin ya yi fokoko ta fito ta nuna ɓacin ranta kan yadda Humairun ta jawo mata zagi inda ta wallafa duk irin tsokacin banzan da aka yi mata a shafin ta na instagram gami da rubuta ban so na magana ba amma kin jawo har zagin da ban taɓa ji ba ana namu. gaskiya na ji ba daɗi sosai kuma da wahala na ƙara ganin mutuncin ki wallahi amma ki yi haƙuri ke ma baya ga wannan an ji wajen tana ta kudin da ma'ashar a wani live da suka yi a daren jiya da ƙawayenta inda take ta zage-zage ƙawayen nata na taya ta gami da habaici ga humairan cewa rashin shaf ne ya saka bakin ciki ya dame ta har ta musu wannan cin mutuncin an dai Maryam din tana cewa dama dan tana soyayya da rarara ne ya saka take daga mata kafa tana nata cikon ai dan ta ba ta sa bureziya mai soso ne duk wanda bai sa duk wanda yake sa bureziya wallahi yana ciko duk wanda yake makeup ya sa foda a fuskan ta yayi duk wanda ya sa takalmi yayi ciko duk wani abin da ka saka in dai zaka saka wanda wani dan kara maka wani abu wallahi ciko ne dan baki ma ciko ne don uwar mu ta san ƙauyanci bane wannan abu aikan ta sha zaki banza abu bai yi kyau ba kan mara mutunci wanda mutum ana ganin mutuncin ki ba za ki sani ba ya da ba guda biyu aka mata ai dole in faɗa da a gurin zaɓe da aka buga ta da ƙasa da kuma wannan kuma mutunci kai in ta yi ta yi ai ji su mutane ba su gane ba ai muguwar jakka ce wannan matan wallahi ban gane shegiya mai fuska biyu rubura uba Allah a fuska fir'auna a zuciya wai hatira da dai wanda suke wanda suke kusa da ni na su ma suna tuka amma ba da sunan ke bala ku ga mun wannan wace tsinannen ci bi sha kai abin ne hmm? yau ne ko jiya ne oh hmm. ni dai kaman jiya nan gani ne ko yau me yasa ba zan sa ba wai ta ce me na faɗa wai cuku ake ashe tallanin da aka yi za cikin ga za ki ga cin eh, mutunci ai ranar da aka yi tallan mun ni in za a kwana ana tuwa cikin ni ba da waya ina so in ga dinkin ta gaba ɗaya amma a zagi iyayenka ko a ci iyayenki mutunci ai shine abin haushin shine abin haushin amma wai nan a ce wai ciko me ciko ko wata shegiya yar buru amma irin wannan jakar fullata na take ko me don me cin uwar wallahi ba ta yi ta ce ba a da ta kiran waya nawa aka yi mata dala ku ga musu suna nan su manne da ba mutunci a wallahi ƙarya kake ai wata ta yi bacci ba wallahi ta yi na saboda in sun ci in sun in sun ayi mai dan mai ci wanda ya fasa sukar recording ya ci duru wai wallahi duk wanda ya fasa sukar recording ya ci duru uwai sun zama na da ita ka abin da ya dame ni ni ba ma ni ba mutum burinsa ana ganin mutum burinsa ya zo ya ji a mutum a cikin iyayensa mutunci ya hakuri shi dan adam a duniya idan baka shiga rayuwan shi ba sai ya nemi ya shiga naka thank you alana yarus ba a jaka na ma na rara muke mata kara kuma wallahi tallahi Kowa ya yi magana wallahi ba zan taɓa jin maganarsa ba in dai akan wannan shegiyar ce karfa tsinanniya yar babban bura uba a'a wata ya hakuri ya hakuri kuma sai kan abin ya miki ciwo da zafi mana bidiyo ta yi ne wai bidiyo ta yi ta zauna abin ta ga minki ta fuskar da nawa ta sa wannan hotunan na anya ta sa hotuna ne ban kala haɗa shi ba bakin ciki bai bani na kala haɗa shi ba dota dota asmi ya yake Ai, UK, UK ka ki ido na in rufe. Eh a wannan gidan ne kike gaya min haka a nan cikin gida. Yaya isa ai dole in yi magana. Ya, isa in yi magana ni ban san ban san mutumin da kake tare da su kana ganin mutuncin su kana musu kana kuna zama zaman lafiya. Allah shi ne sa su dinga cin din duniya. Rara ma ni wata shegiya ce ta isa ma daga. Wai saurayinta ne. Jama'a. Cin uwarta. Ashe saurayinta ne. irin bora uba shegiya jaka karfa tun da ta zo mamin masifu suke ta faruwa dama irin bora uba wallahi ma duk wanda yake son ka da bakin ciki inda ya zo guri za ka yi ta jin a jikin ka ai wannan ma dan kudin shi take son shi to dama abinki shiru abinki ban maki magana mu dauko wata mu ni wallahi dai cikon maki wai da ta ba manta nan gefen hits ina dan mun cikon dauko taftan mu na agwagwan mu da bata miki dai kai ku sa mu auta agwagwan agwagwa mai cikin shiri. yan comment section su suke rubuta cikofan su Eh ai wara su rubuta wallahi nishadi ne su rubuta su yi nishadin su. Yanzu abin da na gana ta rubuta kenan na rasa me wani ma wallahi su rubuta su yi nishadi. Na ya zo yayi bidiyo kin gane. Ya. Amma na wallahi ina wani abu ne ya nuhu abin da ake yi kenan saboda haki ba zai fito a nan ba hmm? saboda bai kai ƙasa ba yanzu na dawo gida yawa kun gama aiki kuma wannan ya fi na je shekara ne ma ya koma gida Malam Wara Jusu za ki je 20 ne wai. Ma damuwa ina ne. sai gobe gem ɗin ya MD. Ke ki bari na je ƙara lewo in samu in kai ta tike, ga ijabi ga ta tike, Abu ya ga kar da na kai wanke. Ina ruwa. Abin ke ƴar uwanki. Wa amana Waros. Aka tashi aka tsallake ni aka tura university wani guri. amma na wani dariya na faɗo daga kan gado na wai wai ya aka da kes ɗin total wai tiktok universe ai abu sadiq wallahi ba bayarwa zai wai ya ce assalamu alaikum barkamu da warhaka ina muku fatan alkhairi ai hakuri na taso daga bacci ne <laughs> na zo in closing wannan mata din na cikon soso shi kadai ne za mu closing din shi yanzu from my side wannan shine um, last episode of this matter na cikon soso amma sauran cikon da ake yi su ma idan ta kama mu biyo ta kansu za mu biyo ta kansu yanzu mu kara saka CCTV din mu mu gani wala Allah da aka yi zancen wancan cikon kila wasu za su dan kiyaye wasu cike-ciken da ake yi tunda dai mun gane cewa kun fi gane irin wannan fadakarwar fiye da wanda malamai magada annabawa suke yi malami ya yi wa'azi a ci masa mutunci a zage shi a ce hassada yake to wace ce kuma wata banza wata aisha umar da bata da ilimin komai a kanta dan na faɗa an ce hasada ce ko kuma an ce menene ko an yi zage ni dama malamai ma kuna musu malaman gaske balantana ni ba malama bace abin da na san ɗabi'ar mu mu mata muna yi shine sannan kuma wasu suna cewa hasada hawa dan Allah to a cikin waɗanda suka tsargon ga ya min wacce zan yi hasada da ita ayi yi haƙuri amma afuwa ba na alfahari ni ba kowa bace ba yar kowa bace ban kuma taɓa fitowa na ce ni wata bace amma a yi haƙuri idan na ɗan yi alfahari a haka saboda in ba da point ina ne a gane me nake so in ce a duk cikin waɗanda suka tsaro ko kuma waɗanda suka fito suna ce ce ku ce a waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba Allah na tuba babu wanda nake ganin ya fi ni ballantana in masa hasada. masu cewa kuma trending nake nema wani trending nake nema wani trending ne ya rage wanda ban yi ba a Instagram ina da followers miliyan ɗaya da a TikTok ina da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya faɗa min wani wani trending ne ban yi ba me ya rage followers nake nema ina da su duk wanda suke wannan magana na fi ku followers na fi ku na fi ku um, sorry na fi ku komai a takaice in short na fi ku komai ba zan yi hasara da ku ba kana hasara ne da wanda ya fi ka wani abu shine idan kana da ciwon a ranka dan kaga ya fi ka za ka yi hasada amma ta za a yi kai hasada da wanda kasancewar kai ne ka fi shi mun fa sani fa duk wanda ya fi ka ka sani idan ma kai ne ka fi wani ka sani ruwanka ne ka yi alfahari da haka ruwanka ne kuma ka gode wa Allah ka roƙe shi ya baka ci gaba da kai da waɗanda ba su kai kaɗan ba babu wata yaya ta isa matasara ga baki ɗayan ku wallahi kun riga da kun sani dan Allah ni fa as far as uwa ba za ta taba yin hasara da 'ya'yan ta ba ni wallahi tallahi ba zan taɓa iya fitowa ni in yi hasara da kowa ba kowa everybody ba zan iya hasara da kowa ba amma da Allah um, idan an ji haushi sai a yi haƙuri a gyara wannan zancen fa kuma zancen cikon nan da ake fa tsinuwa ce fa akan masu yi din ba kuma ni na faɗa ba Aisha Umar ce ta faɗa ba faɗin Allah ne ni kawai dai na dan yi tsokaci ne akai a matsayina na mara ilimi akan abin amma dai na san cewar haramun ne na san cewar kuma tsinuwa ce akan wanda yake dan an fito an ce a gyara ko kuma idan an ji haushi a gyara sai abin ya muku ciwo to ayi hakuri idan an ji haushi a gyara wannan maganan an san gaskiya ce kuma alhamdulillahi abubuwa da dama sun ƙara bayyana abubuwa da dama sun ƙara bayyana hujjoji da dama sun zo cewar aure da gaske ne yakan mutu akan haka to mu dai gaskiya da aure yarinya ta je ta ɗan yi sati ɗaya biyu wata ɗaya biyu uku a dawo da ita sakamakon ciko da ta yi kwara idan an yi niyan aurenta aka gane cewa yanzu ciko take a fasa tana iya yiwuwa wannan maganar da aka yi ya sa mutane su mai da hankali akan wasu hanyoyin da suke ganin ya dace su bi don su gane ciko ne ko ba ciko ba ne idan ka gane ciko ne kaga cikon kana son shi a haka sai ka ɗauka ruwanka idan kaga cewa baka son shi a haka sai ka canja ka ce ka fasa da a aure ki je ki kwana ka dinki a damana da ke mu zo mu ci gaba da karuwa a TikTok din muna ƙara yawa ai kwara a ce kawai Eh ya gane ciko ne ya fasa kin ga dai ai ya fi kunya a ce ana auren ki kwana ka da ke bai da a ce baki aure ba a ce baki samu miji ba ne ko to da Allah a yi haƙuri neman suna Aisha Umar ta wuce neman suna ku yi haƙuri kamar yadda na ce kar a ce na yi alfahari Aisha Umar ta wuce neman suna gabaki ɗaya saboda waɗanda duk suka fito suka kalubalanci abin gabaki ɗaya gaba take da ku a komai na rayuwa idan kuna ganin cewar shigar banza shine wayewa dan ni ban dauki layin ina sa in yi ba ko kuma bani da ra'ayi ya zama na cewa kuna gani na kamar irin ban waye bane ko kuma kauyanci ne ko kuma wani menene Allah ubangiji ya tsine wa wayewar kan da ake yin shi wajen shigar banza mutum ya fito gashi nan da kaya a jikinsa amma kuma tsirara yake me aka ce cewa aka idan kun gansu da irin wannan shigan ku tsine musu abin da aka faɗa kenan to ni me zan yi da shi idan duk wanda yake aikata zunubi a boye ana sa mishi ran zai daina Allah kuma zai iya gafarta mishi amma idan ka fito abin da aka ce wannan abu kar ka yi shi ka fito kirikiri ka nuna kana yi a bainan nasi ka nuna cewa baka jin tsoron ubangijinka kuma dama an ce wanda baya jin kunya yayi abin da yake so idan mutum yayi abin da yake so mu kuma bakin ba zai shiru ba za mu fito mu faɗi abin da muke so idan batun um, trending kuna ta cewa trending trending nake so kwana biyu an yi shiru ba a jina ni wallahi tallahi da ajin da kar ajin da ina fito na isar da sakona ne poster ina ni ko mutum 200 ne ma suka kalla alhamdulillah kwaya 200 ba sai dubbai ba views na fi ku samu likes na fi ku samu kowane abu dai da ya shafi dai media da kuke ganin dan ai daukaka ake zuwa ai ni ba sa'ar ku bace a wannan bangaren ku yi hakuri gaba nake da ku kun riga da kun sani to da Allah ku yi hakuri kuma wani wajen da na saka kafa na na shiga idan wayewa ce take kai mutum ban isa an kai kaina ba sannan ku kuma idan jahilcin ku ne zai kai ku wala har abada ba za ku iya zuwa ba idan abu ya zo ku karɓe shi da, da shiru kuka yi wannan abin da ya ɗallafa abubuwan da ake na ƙara ƙaren suna da yawa amma dai tunda mun lura cewa wa'azin malamai ne ba kwa ji kun fi so a fito a bayyana irin wannan abin Allah ya taimake mu ashe kun fi daukan irin wannan din sai a zo a yi muku ku yi haƙuri in faɗa muku irin waɗanda ake hasada wanda ya fika ne kake mishi hasada kaɗan ji hasada a ranka ce wani ya fi ni dama a ce ni ce kaza to ni gaba nake da ku ku yi haƙuri ba ni na kai kaina ba Allah ne kai kuma kuma bana alfahari Allah ya yafe mu idan wannan kalmar da ma na saba wa Allah sannan masu yin comment duk wanda ya je posting ku ku ce masa ciko stop ku yi haƙuri kamar yadda na faɗa a baya ba kowa bane yake yi amma dai masu yin sun fi yawa duk yarinyar da ta sake ta yi ciko cikonta ya fito fili ya fito karara ya bayyana a duniya cewar kun gane cewar wannan ciko ta yi dan Allah dan annabi ku je ku ce mata ciko fonsto ta mutu bakin ciki ya kashe ta tunda bata ji wanda bata ji tsoron tsinuwar Allah ba da manzansa to kuma dan mun je mun ce cikon fonsto ta jawo shi me a ciki to hell with you idan an ji haushi sai a daina duk wacce kuka ga tayi posting cikonta ya fito ya bayyana tunda ban san ta inda zan faɗa gane ba amma dai ku fahimci ana yi ba lalle bane ku iya gane ta ina ne ake ta ina ne ba a yi ba in kuka fuskanci na yarinya ya fito sarari cikonta ya bayyana ko kuma ta yi shiga ta nuna gabaki ɗaya gabaki ɗaya ta ba ta da kunya ko ta bar rabin surar jikinta a waje saboda saboda hau saboda ta ɗauki magana ku je ku ce mata tsiraici cikon sto idan yarinya ta fito da surar jikinta ku je ku ta ce mata tsiraici cikon sto in ta jawo shi ta daina misali idan wannan gashin idan na kuka gana saka kuka gan shi yayi wani zaro zaro ya wuce hankali wanda kana gani ka san cewa ba Allah da annabi bane in kuka dama ku je ku ce eyelashes font store idan an jawo shi a gyara kawai ni abin da nake so masu comment su kara ma akan wannan abin shine in kuka ga cikon yarinya ya bayyana soso ya zo ya yi yawa ku je ku ce mata ciko font store idan an jawo shi a gyara shine kawai ni abin da nake so irin wannan wa'azin shi suka fi so duk wacce ta ji haushi ta zage ni to hell with you kun zagi mama ma da annabawa ni dan banza ni ma mai laifi ce ina aikata laifi kullum a cikin sabo muke amma at least kana kokari kana boye me kake yi ba wai ka rinka fito na fito da ubangijin ka ba an an muku magana ku kun fi kowa rashin kunya ku ga tsageru wannan ciko da kuke zuwa kuke nuna kuke cewa wasu suna cewa an ja musu zagi an zagi iyayensu an ciwa iyayensu mutunci ai kai kai jawo kanka eh, kai kai jawo iyayenka zagi ba wani ba kin je kin yi shigan tsiraici kin nuna cewa baki da tarbiyya a gida an barki kina wannan shigan in a in tare da iyayenki ke waje dai kin nuna cewa a gaban su kike wannan shigan ki fito saboda mu in kika fito zamu dauka ai daga gida kika shirya kika fito sannan kuma abu ne fa na media idan a gidanku idan mamanki da babanki ba sa social media tana iya yiwa kina da kanni kina da yayye da suke yi za su iya buɗe su gani ashe ba sai su tsawatar miki ba idan har kina da tarbiyya a gida wanda yake jin tsoron ki jawo iyayenki zagi ki daina shigar ban zamana ki daina irin wannan abin da kika aka zo aka miki kika jawo shi daga gida kika zo da abinki duk mai yin wannan abin daga gidansa ta zo da shi saboda idan dai har tana jin tsoron iyayenta ba za ta yi ba saboda idan ba ta yi a gabansa sun gani ba idan ta dai posting tana da kanni tana da yayye yayinta za su iya tsawatar mata kuma za ta iya ji idan har tana da tarbiyya kenan ni fa duk abin da na san cewar wannan idan na yi shi kirikiri Allah ya tsine min a bayyane a filin Allah ina iyakaci kokarin na dai in ga na rage ban ce ni na kiyaye gaba ki ba ina ragewa kuma ina fatan Allah ubangiji ya sa in kiyaye fiye da haka Allah ya shirye mu yau wadala daga karshe ina roƙon masu cewa cikofan sto kuna zuwa comments mutane kuna ce musu cikofan sto da wanda yake da wanda baya yi dan Allah ku rage duk wanda dai kuka fuskanci cewar baya yi din idan so samu ne ma gabaki daya ku daina masa ko kuma dan Allah duk wanda aka masa in ya san cewar baya yi ya dauki hakan a matsayin kawai nishadi da mutane suke ko kuma irin sun mai da abun kuma wasa tun da kun sa harkar store nan da ya shigo dama sai da muka shiga uku baka isa kai posting ba za a je a ce maka porn store duk wanda aka daga ce mata ciko bonsto store kuma ba ta yi dan Allah ta yi hakuri kar ta ji haushi ta yi hakuri wannan abun zai wuce komai da ake yin sa yana da limit sannan ina mai roƙon masu comment again da mu rinka karfafa duk wanda kuka san cewar yana hakuri da halittar da Allah ya masa yana fitowa kar mutum ya fito wani yana da tumbi a ce katan ciki fonsto ko kuma wani mai a rinka kushe halittan mutum idan mutum ya fito a yanda yake kwara a fito a yaba masa a ce wow a ce kin yi kyau a ce masha Allah mutum sai ya ji daɗi a ransa ba zai ji kunyan fito da ainihin sa ya bayyana ba wannan zakin da ake musu yawanci mashi amma wani gefen an jiwo murja ibrahim na martani ga samha wanda ta kasance tsohuwa abokiyar dabin da ce inda ta yi mata martani kan martanin da samhan ta yi wa humairan inda ta faɗi irin halaccin da humairan ta yi mata a rayuwa gami da jaddada zancen ta gaskiya ne kan batun ciko. a zo a har hada a kawo shine har za ku zo ku sa har za ki zo ki samu damar bakin yin magana akan Aisha Humaira ko to ba ta yi wannan lalacewa ba da tasino gara irin ku za su fito su latsa Aisha Humaira duk wanda ya ce da ni murja ina kwana har na koma ga Allah ina mutunta wannan ina kwanas Aisha Humaira ban taba zama a gidanta ba tun da uwata ta kawo ni duniya saboda ina da mahalli na inda in na gama gararan ba ta zan je in kwanta Tsakani na da anti Aisha Humaira sai dai ta ɗauki waya ta kirawo ni murja kina ina zo ki siyo min kaza zo ki siyo min kaza in je in mata in koma ga ta nan ai sai dai ta ɗauki waya ta kira ni murja zo ki siyo min kaza ki siyo min kaza in ce to anti ko me nake haka zan tsallaka titi da ke tsakanin mukunta ce ta raba min tsallaka titi a kafa tun kafin ma a san wace ce murda in je in karbi galan dinta in siyo mata mai in koma in dura a cikin inji in tafi ta nemo wanda zai tayan mata haka in abu zan siyo mata ta kira ni a waya murja zo ki karbo min kaza yarinyar ta ce ni sosai ba ƙarya ba ƙarya ta so in siyo mata abubuwa duk abin da na je na siyo mata in dawo in aje mata in tafi ban taba kwana a gidanta ba ko wani abu sai dai ni ina da yawan tsokano bala'i in na tarkato na tsokano wata masifar ne aka kama ni aka je aka kulle ni tana zuwa ta je ta yo beli na dubushan dubushan haka dai tana zuzzuwa ta je ta yo beli na shine abin da na sani amma bana kwana ke kuwa fa kin saka kayanta tunkon a gidanta ta baki ci ta baki sha tsabar bakin ciki irin na tsofaffin kila ki gilla a shawu ya karuwa matsiyata masu bin 'ya'yan cikinsu sa'annin kannan su last born su da kika je kika ga Aisha Humaira tana samun kuɗi ta ko ina da ta ko ina sai kika yi diddigi kika je kika ce a ina an ba a yi ba in ba a yi ba ni ki kira ki kira ni ki kalubalance ni ki gaya mini kika kirawo kika ce ke lalle sai an nuna miki inda Aisha Humaira take samun wa'annan makudan kuɗi din sai kika ce ke gani kike yi rara shi yake yi mata komai bari ki bibiyi rara da kika bibiyi rara ya akai ya akai ko gani ya komai ya lalace da ya miki wani mugun cikin out mai wulakanci zai so ya ma ya harbe ki da bindiga Allah ubangiji bai bashi izini ba shine kuma sai kika dawo yaki da Aisha Humaira to komi yanzu murja me kamo ni a cikin ku a abubuwan sha'anin rayuwa da komai da komai sai ya shirya kuma duk wannan abin na ban kai ita an Aisha Humaira ba to tsakanin sama da ƙasa akwai nisa dan haka ki jira ma ni murja yarinya an Aisha ki fara kamo kafa kafa kafa ta bare har ki haura can sama gurin Aisha Humaira idan an kiji ba a ki gani ba kun san ni na ce zan yi hukunci na wallahi sai na yi wallahi sai na yi idan yarinya gabanta tana so ya ci gaba da yi mata aiki to babu ruwanta da wannan harkar ta anta Aisha anta Aisha gaskiya ta faɗi ciko ne ana yi guri ne ya ƙare, an gajiya an ci yau an ci tafa an ci agege an ci memujiya an ci marun buc an ci gafan an ci jallaba an ci ogere a'a ba za a haƙura ba lallai sai an ci na yaran yanzu to don haka komai ya riga ya lalace a yi haƙuri aisha humaira ai alhamdulillah aisha humaira ai negative ce ba positive jinjin take lafiyar talau ba irin ki bace ba to don haka da Allah na rasa abin yi a je can a san inda dare ya yi in ba haka ba gayu ne za su makure mun ke matsiya ciya su yi miki raga-raga su ci gaba da tafiya dama gayin ma sai dai in saka kamar yan shekara ashirin da biyu haka ko ashirin saboda kin tsufa in aka ce za a sa manyan zarata su makushe ki sai su kashe ki yanzu ke zunubin da kika kwasa a rayuwar duniya mutum ya kashe ki ai ya shiga uku ya lalace sai dai wanda za su dan ja miki kunne dai irin haka haka su za a samu so don haka don Allah don annabi abu wani sarkin anta aisha ta fi ki ta fi abin da ya same ki sannan kuma ki yi ladabi ki biyayya uwar ki ta cikin ki an mata ciki na biyu ayuwa na biyu za ta yi idan Allah ubangiji ya sauke ta lafiya tun tunda yarki ta fi ki sanin darajar kanki kina matsayin uwar ta ta je ta zauna a gidan auren ta ke kina nan a titi to idan yarki Allah subhanahu ala ya sauke ta lafiya da Allah ki kira mu ki gaya mana mu tura zannuwa na wannan din haihuwa da abubuwa dai da ake yi na gudunmawa